yanzu dare ne na talata biyar ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. A bayan da Mala ya ƙarƙare tarihin Sayyidina Abubakar sai maga dacewan gabato da littafin Asmal Matalib fi sirata Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu. na Dr. Ali Muhammad Assalabi, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, a kai tsaye malin yana mai da martani ne dangane da ƙadiyyan da ya ambata da cewa fatimata Zahara da ta taho wajen na Abubakar a matsayin shi na khalifan annabi tana neman gadon annabi abubakar ya bayyana mata cewa annabi ya saki dokan cewa su annabawa ba a gadansu duk abin da suka mutu suka bare, to sadaka ne to malam ya kawo dalilai to sai aka samu malaman shi'a suna cewa ba wani kawai abubakar da umar ne suka haɗa baki saboda su yi sama da faɗi da wannan gado na sayyida fatima a zahara a inda wai suka ƙirƙira hadisin malam ya ce wa hadisin da sahabbai barkate ciki hadda aliyu masu ruwaito kuma matan annabi su ma ai sun san da hadisin ba wani ɗaya daga cikinsu wanda ta taho ta ce a bata gado don sun san annabi ya faɗa to shine sai malaman shi'a suka kawo ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani wai shine dalilinsu ayan farko wa warisa sulaimanu dawud wai ai ga sulaimanu ɗan dauda ai ya gaji mahaifin shi dauda wannan nassi ne suka ce wai sai kuma ya ne wa yarithu min ali yaqub zai gaje ni kuma ya gaji iyalan yaqub suka ce ga wata dalilin ma sannan ga gamammiyar ayan gado da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unthayain to suka ce ya za a yi da wannan to dai a abubuwan da muka riga muka karanta a baya duk malin ya mai da martanin wannan waɗannan bayanai bai kamata ma malami wai ya faɗe su ba wallantana har ya rubuta littafi yana faɗin su saboda sun fi kama da wauta domin inda ayoyin suka fuskanta daban da inda ake ƙoƙarin fuskantar da su to mun tsaya ne inda malin ya ce wa ya ƙunul ƙortabi fi tafsirihi lil aya babban malamin tafsiri al'imamul ƙortabi ya faɗi yayin da ya zo tafsirin ayar ya ce wa alaihi falam yasil man yaritha maluhu ai shi al-imam annabin Allah annabi zakariya ai ba magana yake akan wa yana neman a sada shi da wanda zai zo ya gaji dukiyan shi ba li'annal anbiya'a la turathu so da su annabawa ba a gadansu wa haza huwa sahih min wannan zance ne mafi inganci daga cikin zantuttukan da aka ambata fi ta'wil aya dangane da fassarar ayar wa annahu alaihi salatu wassalam arada wirafatul ilm wan nubuwa ai shi annabi zakariya abin da yake nufi da yarithuni ne wa yarithu min ali yaqub Shi ne wanda zai gaji ilimin da yake a kan shi da kuma annabtan lawi rafatul mal ba wai gadon dukiya ba lima sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda abin da ya tabbata daga annabi annahu qala manzon Allah ya ce inna ma'asharul anbiya mu tawagan annabawa la nurasu mu ba a gadon mu, ma taraknahu sadaka duk abin da muka mutu muka bari to sadaka ne a baitul mali ake sa shi wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a lamba na 2379 mala ya wa hazal hadis yadkhulu fi tafsir al-musnad liqawlihi ta'ala wa warisa sulaiman daud wa ibaratun an qawl zakariya fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub sai ya zama wannan hadisin shi ke ƙara tabbatar da cewa ba wai gado ne na kuɗi da sauran kadarori da suka mutu suka bari ba yana bayani ne akan su za su gaji ilimi da kuma annabtar ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa takhsisu lil umumi fi zalika wa inna suleiman lam yarith min Dawud malan khallafahu Dawud Ba'adahu, ai ba inda aka ruwaito cewa wai Sulemani ya gaji dukiyan da Dauda ya bari a bayan shi wa inna ma waritha minhu al-hikmata wal ilm sai dai ya gaji hikima kuma ya gaji ilimi ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan hadisin shi zai zama taksisin wancan umumin da suke kawowa mala yace wa kazalika warisa ya haya min ali yaqub haka ma shi ya haya abin da ya gada kenan daga iyalan yaqub annabta ne da ilimi wa haka za qala ahlul ilmi bi ta'wil al-qur'an malam qurtubi yace wannan shi kenan iya bayanin da manyan malamai masana alkur'ani suka yi wajen fassaran ita wannan ayar ma adar rawafid Malam ya ce ban da ‘yan shi'a su ne kaɗai suka fanɗare ma al'umman musulmi a addininsu na shi'a to su sun fassara ayan bayan da malaman musulunci suka ambata ba wannan bayani karanta tafsirin ƙortabi a mujalladi na sha ɗaya a shafi na talatin da biyar zuwa shafi na arba'in da biyar allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce wa mimma darul ishara ilaihi yana daga abin da ya dace kafin a wuce wannan waje a yi marmaza a yi nuniya an karar da al'umman musulmi annan rafida khalafu mastadallu bihi ala wujubil mirath ai su ‘yan shi'a sun ma saba abin da suke kafa hujja da shi a kan wajabcin gadon sun ce dole a ba kowa gado to kuma sai suka zo da abin da ya saba ma abin da suke kafa hujjan da shi kun fahimci wannan da kyau ko ma'ana sun yi baya ba zani kenan nan sun ce a ba fatima gadon da annabi ya rasu ya bari me gadan gonan fadak da alfadaran shi da silken shi da takobin shi sai kuma me shi abin da annabi ya rasu ya bari ko to kuma su 'yan shi'an da suka yi gaba sai kuma suka kawo ta ƙa'ida a cikin addininsu shine mala yace ya kamata kar a wuce wannan wajen sai amma al'umman musulmi ishara a bisa ka'idan wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wajen tuntuban harshe kake gano makiya Allah wa zalika annahum khassu mirathihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi fatima ‘yan shi'a suka ce, Gadon annabi Fatima ne kaɗai za ta ci, radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda. Fa فزعموا أنه لم يرث sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa hiya suka ce ai ba wanda ya gaji annabi cikin magadan shi kaf sai ita mun gano wannan to ko magadan annabi matan shi na daga ciki tunda yana da ya za a ba su ɗaya bisa takwas da nassin alkur'ani ita fatima ita kaɗai kuma za a ba ta rabi sauran abin da ya rage kuma sauran dangin annabi za su gada sai je su raba tsakanin su liddakar mithal hadhil unthayaini saboda bai da ɗa namiji rayayye abin da qur'ani ya ce kenan kuma sun kawo wancan ayan yusikumullahu fi auladikum liddakar mithal hadhil unthayaini to kuma dan menene anan suka ce Fatima ne kaɗai magajiyar fa akhraju azwajahu sai suka fitar da matan annabi kasan dama ba su san su tun da ba san su ba za ku ci gado ba wa asabatihi da dangin annabi ka san su ma yan shi'a ba kaunan dangin annabi suke yi ba dangin uwa da dangin uba na annabi kaf yan shi'a ba su kaunan su shi yasa suka ce ba ku cin gado kuma mukhalifina umumul ayat kuma sun saba ma umumin waɗancan ayoyin da suka kawo allatista dallo biha wanda su suka kafa hujja da ayoyin suna kokowa sai sun kwato gado rawa a sudduq wani hamshakin ɗan shi'a ne a sudduq ya ruwaito bi sanadihi an abi ja'far al ya koro isnadi tiryan tiryan har zuwa ga abu ja'far al-bakir qawluhu wai abu ja'far ya ce la wallahi yau ba sai na tsawaita zance ba rantsuwa nake muku da Allah ma waritha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi abbas abbas bai gaji annabi ba wala ali ali ma bai gaje shi ba wala warithahu wala babu wanda warithadhu ta gaje shi illa fatima alaiha salam wai sai fatima wa ma kana akhidh ali alaihi salam wa gairuhu illa annahu qada anhu dainahu wai takobin da Ali ya ɗauka da sauran ‘yan kayan annabi da ya tafi da su, wai su ma ya kwashe su ne je siyar sai je biya ma annabi bashin da ake bin shi. Jama mun gano wannan da kyau ko, ba gado ne ya ci ba. Wannan bayani mala ya ce karanta malla ya haduruhul a mujalladi na hudu shafi na ɗari da casa'in zuwa shafi na ɗari da casa'in da al'aƙida fi ahlul bait a shafi na ɗari hudu da da hamsin ɗaya. warawal kulaini kulaini ya ruwaito Suduk da wa والطوسي da kuma طوسي him ilal الباقر Aidan, suka koro isnadansu zuwa ga Ja'far Abu Ja'far al-Baqir qauluhu suka ce wai ya ce kai wai da fatan ma sun san waɗannan malaman ko ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa sun san su Mala ya ce, wai wawarita Ali alaihi salam min Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ilmuhu, wai ilimin annabi ne kaɗai Ali ya gada. Wa Fatima alaihi salam tarikatuhu, Idan kuma Fatima sai ta gaji sauran duk abin da ya mutu ya bari kuma na abin da ya shafi dukiyar shi. Amma an ka karanta littattafansu wanda za mu zo tarihin Fatima za ka ji, suka ce bayan rasuwan annabi sai da aka kwana arba'in mala'ika jibril yana saukar da wahayi ga sayyida fatima wane ne ke rubuta wannan wahayin suka ce aliyu ne to kuma yanzu an ce kuma aliyu ne gaji ilimi kai shi da wannan tufka da warwara a cikin wannan addini yana ban mamaki mala ya ce bal wa akhrajo hatta fatima min dalika mala ya ce hatta fatima ta zahara da suka gaba sai suka fitar da ita a cikin cin gadon kun ga anan sun fitar da matan annabi sun fitar da 'yan uwan annabi da za su ci abin da fatima ta rage ko to da suka ƙara gaba Fatima ma sai suka ce ba za ki ci gadon ba haisu za'amu annan nisa yayin da suka riya cewa mata ba mu karanta takharijin wancan hadisin ba ko ina Ja'far al-Bakir malice karanta alkafi na na Kulaini a mujal juz'i na bakwai shafi na ɗari da talatin da da bakwai littafin al’aƙida fi fi ahlul bait a shafi na ɗari da da arba'in ɗaya. malam ya bal wa akhrajo hatta fatima min zalika kai har Fatima ma sun ce ba za ta ci gadon ba haisu za'amu annan nisa yayin da suka riya cewa kaga su mata la yarithnal iqar ba sa cin gadon fili ba sa cin gadon gida da duk wani abu na kadara irin wannan da bawwabal kulaini kulaini ya kaba babi na musamman fi kitabihil kafi a cikin littafin shi alkafi baban bi unwanin ya kawo wani hamshakin babi mai taken innan nisa'a la yarithna min al-iqari shay'an cewa mata ba sa cin gadon duk abin da yake kadara ne gida fili gona da waɗannan abubuwan mata ba sa cin gadon shi wasaƙa ta ta horewa yatin a ƙarƙashin wannan babin sai kawo ruwayoyi min ha daga ciki an abi ja'far sadiq daga abu ja'far as-sadiq innahu qala wai aka ce ya ce annisa la yarithna min al-ardi wai mata ba sa gadan gona ko fili wala min al-iqari shay'an ko duk wani kadara gida ne zaunan ne, ko kango ko menene suka ce mata wa ba za su gadon wannan ba wannan bayanin yana nan a cikin littafin alkafi na Kulai ne a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da talatin da bakwai Allah maraukin sarki ya sa mu dace warawar sudduk bi sanadihi ila mai siyar malin sudduk wani kasurgumin ɗan shi'a ne ya ruwaito da isnadin shi zuwa ga mai siyar ƙala ya ce sa'altuhu yaksudu sadiq wai ya tambayi abu ja'far sadiq anin nisa dangane da mata malahunna min almiraf me za a ba su na gado faƙala sai ce ammal arduwal wal fala miratha lahunna fihi cewa abin da ya shafi gida ko gona ko fili ko duk wani kadara mata ba su da gado a cikin shi Ka karanta littafin ashi'a wa ahlul bait a shafi na 89 wa bihaza ya tabayyana adamu istihqaqi fatima radiyallahu anha shay'an min al-miras in ka duba wannan da kyau cikin bayanin da suka kawo kenan fatima ma ba ta da komi na abin da ya shafi gado bidon da bi hadithin mun gano wannan da kyau ko ba ma sai an kawo wancan hadisin na hannu ma'asharul anbiya la nurath ba ba ma a da bukatan kawo shi su da kan sun ce dama mata ba sa cin gado ina fatan mun gane wannan da kyau kuma annabi bai bar kowa ba saiwa sai fatima kuma su da kan suka ce ba ta da gado jama'a mun fahimci wannan da kyau ko su ne suka yi tafkansu kuma suka ba suka warware 'yan kayansu kai da ake yaudaran ka je kai karatu ka ka ɓata ma kanka lokaci ka mutu kafiri jama'a mun gane wannan da kyau ko ba sai an kafa hujja da hadisin da ke cewa na ma'ashirul anbiya la nuratu Mugayen annabawa ba a gadonmu ba. Fama damatil mar'a la iqar wal ard muddin ya zama mace ba ta cin gadon kayan da suke kadara ne, fa kaifa kana li Fatima an tas'alu fadak, to me kai Fatima tambayan gonan fadak, ala hasabi ƙaulihim a bisa maganan da suka faɗi a cikin littafin addininsu. Wahiya iqar wannan gona na fadak ai kadara ce la raiba fihi wannan kotan ta ma babu wa haza dalilu kadhabihim mala yace wannan dalili ne ƙarara da ke tabbatar da ƙaryansu wa tanaquduhum da tafka da warwaran da suke ma junansu fadlan an jahalihim in ka ƙara da kuma jahilcinsu ga ƙarya ga tafka da warwara ga namijin kafirci sannan kuma ga jahilci jama'a mun gano wannan da kyau ko malai ce hada da wannan duk sun kunsa karanta wannan bayanin a cikin littafin al fi ahl bait a shafi na 451 wa amma ma za'amuhu min kauni siddiq radiyallahu anhu kuma yana daga abin da za a mai da martani da cewa riyawan da suka yi wai sayyidina abubakar sa'alal fatima an ta shuhudan wai ke fatima je ki zo da shaidu menene fa ahdarat aliyan sai ta je ta zo da aliyu wa ummu aiman da kuma ummu aiman falam shahada shahadatuhuma wai sayyidina abubakar sai bai karbi shaidan waɗannan da ta kawo ba fa huwa min al wannan ƙarya ne albayyin ƙarar alwadih kuma a fili shi ya san da ta zo cikin manzon Allah to kuma shi da ya kawo hadisi me na shi ne neman abin da yake kuma a ce wani shaida kaga tafka da wararan ku ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala hammad bin ishaq hammad dan isa yace wa amma ma ya hakihi qaumun dangane da abin da wasu mutane ke ba da labari anna fatima alaiha salam wai sayyida fatima amincin Allah ya tabbata a gare shi talabat fadak ta nemi gonan fadak wa zakarat anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙata'aha iyaha wai annabi ya yanka mata wani bangare daga cikin gonan ya ba ta kyauta jama'a kuna jin kuma wani bayani na daban yanzu kuma an daina maganan gado yanzu an koma bayanin mi an koma bayanin a bata yankin da aka yanka aka bata jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wa shahida laha aliyun alaihi salam kuma sayyidina aliyu wai shine ya zama shedanta mala ya ce falam ya ƙabal abubakarin shahadatuhu wai sai da na abubakar sai ya ƙi ya karɓi shaidan shi li'annahu ha, wai ya kafa hujja da cewa wai ai shi mijinta ne fahaza Amrullah amrun lahu wannan wani al'amari ne wanda bai da asali wala tathbutu bihi riwaya kuma babu ruwayan da ta tabbatar da shi anna hadda zalika cewa Fatima ta yi da'awan cewa akwai yankin da annabi ya yanka ya ba ta saboda haka a ba bata ‘yan kayanta. Malai ce babu wani ruwaya wanda ya zo ya tabbata a kan haka. Wa inna ma huwa amrun mubta'ilun la sabata fihi ya ce abu ne wanda kawai aka wawuro saboda a tabbatar da abin da ke cikin son zuciya wanda bai da asali ko a kusa. Ka karanta min sunna mujalladi na hudu shafi na 236 da shafi na 238 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kun ga waɗannan mutanen ni ma suke kawai su mai da mutane wawaye yau an ciwo an ce ta ce gado an jima an zo an ce kuma ta ce ɓangaren da aka yanka mata ne a bata an ce ta kawo shaida akan gado an koma an ce ta kawo shaida akan me akan kyauta yanzu kuma an koma an ce mata ma ba sa cin gadon wannan wani irin addini ne malam jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk mutumin da bai da kan gado sai ya waye gari ya ɓata lokacin shi je lahira gaba ɗaya sai ya shiga wuta Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to dangane da abin da mala ya kawo dangane da abubuwan da suke faɗi na hudu cewa annas sunna wal ijma' قد دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا cewa shi annabi bai bar gado ba saboda ba za a gaje shi ba to sunna da kuma ijma'i gaba ɗaya sun tabbatar da wannan kun gano wannan da kyau ko sunnar manzon Allah ta tabbatar da haka ijma'in musulmi sun tabbatar da qala ibn taymiya ibn taymiya ya ce kaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la yurathu thabata bis sunna maqtu'un biha wannan ya tabbata a sunna wanda ingantattu ne kai tsaye wanda babu wani tambaba wa bil ijma'i sahaba kuma dukkanin sahabbai sun hada haka kaf wa kullum minhuma dalilin qat'i Malam ya ce abin da ya shafi sunna da ta tabbatar da cewa annabawa ba a cin gadonsu dalili ne kai tsaye wanda babu wani tantama a kan shi, haka ijima'in ma. Fala da zalika bima ya zunnu annahu umum. Malam ya ce ba za a ɗauki sunna mai dalili kata'i da kuma ijima'i mai dalili kata'i a kawo wani umumi zanni ba, me ka ta iya zanni shi ne yusi kumullahu fi auladikum wannan umumi ne, shi ma umumin me suke zato suke yi, alhali kuma ba ma fassarar shi ba kenan. Ina fatan mun gano wannan da kyau, kuna kawo wannan cewa an ce kaza sai aka waye gari wannan hadisi ya yi taksisi da annabawa. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? kuma zato ne shine zanne shi ko hadisin kata'i ne yaqini ina fatan mun gano wannan da kyau ijma'in ma kata'i ne yaqini shi sa duk abin da ka kawo sai ya zama qata'iyyut thubut ina fatan mun gano wannan da kyau sannan qata'iyyud dilala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala yace wa in kana umuman fa huwa in ya zama wancan nassin da suka kawo umumi ne to aya hadisi kuma yayi taksisin shi shi yasa dole ne ka je ka koyi usulul fiqh ka kware duk wani hayaniya da zaka je ka koya ko to ba za ka yi kara sunna a nan ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka kware ma ilimin da ake tace waɗannan abubuwan da su mala yace li anna zalika law kana dalilan lama kana illa zanniyan ko da za a kawo wancan ayan a ce ta zama dalili a haka to zai zama dalili ne zanni falayu yu'aridul qata'i ba zai karo da qata'i ba ina fatan mun gano wannan da kyau mala yace iz eh, yace idan iz adhanni la yu'aridul qata'i saboda ƙa'ida al-dhanni bai karo da abin da yake qata'i ina fatan kuna fahimtar bayanin da muke Allah ya sa mu dace an shiga wani duniya ne na usulul fiqh kuma irin waɗannan abubuwan ne suke cin karo da su a cikin irin littattafan a zaharar road mutum ya yi ya yi ya gane inda aka sa gaba ya kasa gane ya ce kalla da be ina fata mun gane wannan da ke, kawai sai ya koma shirme ya ce kawai an yi ijima'i ka yi ita kaza bai iya gane menene aka faɗi sun ɗauka karatu da hamasa ake yi shi sai ka je kayan karatu da gaske Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce wa zalika anna hadhal khabar Mala ya ce dalili dangane da cewa kun ga wannan hadithi rawahu ghairu wahidin minas sahaba ba mutum ɗaya ba mutum biyu daga cikin sahabbai suka royato shi ba fi auqatin wa majalis ko ba lokaci ɗaya na ya faɗi ba lokuta daban-daban majalisoshi daban-daban manzon Allah ya faɗa ma'ana ya shahara manzon Allah ya faɗa a ko'ina walaysa fihim man yunkiruhu babu wani wanda yake inkarin wannan bal talakahu talaqahu bil qabul sun ɗauki wannan hadisi sun yi fatawa da aiki da shi wattasdiq kuma sun gazgata ولهذا لم يسر أحد من أزواجه على طلب الميراث saboda haka babu wani wanda daga cikin matan manzon Allah ya fito ya bayyana ko ta bayyana cewa a bata gado wala asarra al'am ala talabil miras kuma baffan annabi Abbas bai zo ya ce a ba shi gado ba kun gano wannan da kyau ko ashe matan sun sani kun gano wannan da kyau ko ashe Abbas ma ya sani Alima ya sani bai zo ya ce a ba shi gado ba bal man tuliba min dalika shay'an kai wanda ma ya zo ya nemi wani abu a bashi fa ukhbir aka bashi labari bi qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan magana na annabi raja an talabihi shi ma sai withdrawing sai ya janye bai ƙara nema ba ita ce ta zahara jama kun gano wannan nake ku ba wani rikici a duniyar sabai wasu ne kawai suke son su tada rikicin domin su ruda ma annabi addini su ruda al'umma واستمر الأمر على ذلك على على أحد خلفاء الراشدين إلى علي haka al'amarin ya kasance a zamanin abubakar ba wanda aka ba gado haka abin ya ta tafiya har zamanin sayyidina umar bai ba kowa gado ba haka a zamanin sayyidina uthman shi ma bai ba kowa gado ba mala ya ce har abin ya tike zuwa ga ali falam yughayyir min dalika shay'an bai canza komi ba wala qasama lahu tarika bai raba abin da manzon Allah ya bari ba karanta littafin minhajus sunna a mujalladi na hudu shafi na ishirin. wa ƙala ibn taymiya ibn taymiya ya ci gaba da cewa qad khilafa ali sayyidina ali ya zama khalifan annabi ba'da dhunnuraini bayan rasuwan dhunnuraini uthman ibn affan wa sara fadak sai gonan fadak ta zama wa ghairuha da duk abin da ma ake cewa gadon annabi ne ta hata hukumihi a ƙarƙashin hukuncin ali ولم يعطي منها min لأحد من أولاد فاطمة bai ɗauki komi ya ba ‘ya'yan Fatima ba, a lokacin Hassan na nan, Usaini na nan, Ummu Kulthum na nan, Zainab na nan ‘ya'yan Fatima kenan guda hudu, bai ɗauki komi ya ba su ba, kuma yanzu abin ya komo hannun shi, kuma suna raye. Wala min zaujatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma bai ba matan annabi da suka rage komi ba wala waladul abbas kuma bai ba 'ya'yan abbas ba daga ciki abdullahi na nan mala ya ce falau kana zulman da a ce hana wanda abubakar da umar da usman suka yi zalunci ne wa qadara ala izalatihi kuma ali ya sami ikon ya da wannan zaluncin lakana haza huwa ahwanu alaihi yanzu ya da wannan zaluncin ya bi komi sauƙi a kan shi min qitali muawiya da yaƙin da ya je da muawiya wa shihi da kuma rundunonin muawiya shin ya ƙwaci wannan gadon na Fatima da ake da'awa ya raba ma masu shi shi fi wahala ko ko shiryawa a yaƙi da muawiya ba da gado shi ya fi sauki to kuma bai yi ba a fatarahu yuqatilu muawiya kuna ganin aliyu zai kashe lokacin shi na yaƙan mu'awiya ma'ama jara fi zalika mina sharri azim tare da cewa wannan yaƙin ya haifar ma musulunci sharri babba wala yi uqa ha'ula ya ƙalilan minal mali waɗannan da ke da godo a basu gadon su ba a basu ba kuma tare da cewa dukiya ne ɗan kaɗan wa amruhu ahwanu bi kathirin kuma a bada gado ya fi sauki sosai sama da wancan yakin anya kuna gana akwai gaskiya cikin abin da mutanen nan suke ambatawa kuwa jama'a kuna fahimta yadda bayanin mala ya koro shi ko ai ali ya jibinci al'amari kuma fadak din na nan duk wani abin da ma ake cewa wane ya hana wane ya danne wane ya rike yanzu ya koma karkashin jagorancin alin kuma ba mu ji ali ya bayar ba daga baya kuma al'amarin ya koma hannun hassan ba mu ji ya bayar ba daga ne ya koma hannun Husaini ba mu ji ya bayar ba jama'a mun gane wannan da kyau ko wai me yasa mutane suke karya ne wai kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ka karanta littafin Minhajus Sunna mujalladi na 6 shafi 47 Malam ya ce wa bi taswibi Abi Bakar radiyallahu anhu fi ijtihadihi sarraha ba'd auladi Ali min Fatima don a datar a datar da sayyidina abubakar akan ijtihadin shi sarraha ba da aula da ali wani daga cikin 'ya'yan ali ya fito fili ya ba da shaida ɗan min fatima fatimata Zahra zahara ita ce ta haife shi radiyallahu anha malam ya ce wa bi ijma'in khulafa'ir rashidina mun yi tsallake ne Mala ya ce, bi ijma'in khulafa'in rashidina ala zalika, sakamakon ijma'in da halifofi suka yi, Abubakar da Umar da Usman da Ali akan cewa annabi ba a gadon shi, abin da ya bari sadaka ne, da ba haka bane da Ali ya bayar. <laughs> Jama'a mun gano wannan da kyau ku, kaga sai a je a rubuta wani littafin kuma sai a shigar a ce cikin kulai kulainiya ce, sai duk a sanamu da muke da shi sai a shigar. ina ba ta bin gano wannan da kyau dama yana daga cikin ƙa'idan shi'a suka ce izasta hasanna ra'ayan ja'alnahu haditha in sun ga wani ra'ayi da ya burge su ma kawai sai ce hadisi ne mala yace ijma'in da waɗannan halifofi suka yi ala zalika ihtajja khalifatul abbasi abul abbas as-saffah ala ba'd manazirihi fi hazihi al-mas'ala aka samu wani babban malami khalifa ne na Abbasi Abul Abbas as saffa ya kafa hujja dangane da tattaunawa da suka yi ga wanda yazo zo yake jayayya da shi akan cewa ba a ba Fatima gado ba alama naqala Ibn al-Jawzi dangane da labarin da Ibn al-Jawzi ya bada fi talbisi Iblis a cikin littafin talbisi Iblis kala ce. wa qadar ruwina an saffah mun ruweto daga asaffa annahu khataba yawman wata rana yana ba ne fa qama rajulun min ali ali sai wani mutum da ke da dangantaka da gidan ali radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda ya miƙe ya ce inna min aula da ali radiyallahu anhu mu ɗinnan da kike ganinmu muna daga cikin ‘ya'yan ali faƙala sai ce ya amiral mu'minin ya kai sarkin muminai, a'ani ala man zalamani, a inni ala man zalamani, ka taimake ni akan wanda suka zalunce ni, ko a inna ala man zalamana, ka taimake mu akan waɗanda suka zalunce mu. Ƙala sai Khalifa ya ce, wa man zalamaka, kai, wane ne ya zalunce ka? Ƙala sai shi wancan ya ce, ana min da ali mu jikokin ali ne radiyallahu anhu wallazi zalamani abubakar wanda ya zalunce ni abubakar ne radiyallahu anhu Allah ya ƙara mai yarda hina akhadha fadak min fatima yayin da ya kwace gonan fadak daga hannun fatima wa ƙala sai ce wa dama ala zulmikum kuma wannan zaluncin naku da aka yi muku tun da ya ci gaba ko ko da kan abubakar ya tsaya ƙala sai ce na'am Salinci ya ci gaba ƙala sai ce wa man ƙama ba'adahu wa ya ci gaba da zaluncin bayan abubakar ƙala sai ce umar radiyallahu anhu umar ne ƙala sai khalifa ya ce wa dama ala zulmikum kuma umar wannan zaluncin da ya muku zalunci ya ci gaba ƙala sai ce na'am zalunci ya yi tazarce ƙala sai ce wa man ƙama ba da hu kuma wane ne ya ci gaba da wannan zalunci bayan umar ƙala sai ce usman radiyallahu anhu usman ne a'a ƙala sai ce wa dama ala zulmikum kuma zaluncin nan ya ci gaba yayi alamai mai tashi ma ƙala na'am yace zalunci ya ci gaba ƙala sai ce wa man ƙama hu to bayan Usman wa ya tsaya kuma ya ci gaba da zaluncin faja'ala yaltafit kaza wa kaza sai fara inda inda yana waiwaye dama da hagu yana abubuwa yana abubuwa yanzuru makanan ya haribu minuhu yana neman inda zai falle a guje <coughs> mun gano wannan da kyau zalunci ya ci gaba yawwa wannan ka'ida ne mai girma muddin baki ya san abin da zai faɗa bai san san da za a maida mai ba ai ba abin da ke rushe batu wai me yasa ne ba a son wai a zauna a tattauna ina fatan mun gano wannan da kyau ina fatan mun gane yace to wane ne kuma ya zalunci karanta talbisi iblis a shafin na 135 <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko taswibi أبي بكر رضي الله عنه في اجتهاده dangane da cewa abubakar kai daidai da jinjinan ban girma da aka yi mai dangane da ijtihadin da ya yi sarraha ba da aula da Ali min Fatima radiyallahu anhuma wani ɗa wanda yake da dangantaka kai tsaye da sayyida Fatima Allah ya ƙara mata yarda ala marawa albayhaqi bi sanadihi yace abinda da Abubakar yayi yayi daidai a bisa abinda da haƙi ya ruwaito da isnadi taryan taryan an Fudail ibn Marzuq qala قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زيد ɗan Ali, ɗan Hussein, ɗan Ali ibn Abi Talibin ya ce, Amma laukuntu makana abi bakarin ya Ko ni nike matsayin abubakar, lahakamtu bima hakama bihi abubakarin fi fadak. Ya Ni ma hukuncin da zan yi kenan dangane da gonar fadak. karanta tarihul madina libin shubba a mujalladin farko shafi na ɗari biyu da littafin albidaya wa nihaya a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da uku mala ya ce kama na ƙala abul abbas al-qurtubi kamar yadda babban malami abul abbas al-qurtubi jama'a karatun babbe da bukatan sharhi shi karatun shi ke makayin sharhi da kanshi ba shi sa kawai nake karantawa ka ji ko mun gano wannan da kyau ko dan menene mutane suke ƙarya wani addini ne fa daban da addinin shi'a musulunci da shi'a kuma daban gaba ɗaya ba su kama ba sai dai an makale cikin addinin musulunci ne ake ƙoƙarin a fitar da wani sabon addini Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kamar yadda muka karanta da ko a baya ai tsulaiha cewa ai sallah ai bai hana sallah ba amma nahi sallan da ya zo da shi shi ma wani ɓangare kamar musulunci ne amma ba ruku'u ba sujjada shi na ya sallan a ɗaya yake yi <laughs> na ba ta mun gano wannan da kyau mala ce kama na kala abul abbas al-qurtubi ittifaqu ahlul baiti bida'an bi ali radiyallahu anhu yace duk ahlul baiti sun yi ittifaqi fara tun daga kan Ali, wa man ja a homin min auladihi da duk waɗanda suka zo bayan shi daga cikin ‘ya'yan shi, thumma auladil Abbas sannan haɗa da ‘ya'yan Abbas kaf, alladina kanar bi aidihim sadakata Rasulullah wanda wannan sadakan da annabi ya ce mata raknahu sadaka abin yake a hannunsu, innahum ma kanu ya rauna tamlikuwa, su basu ga inda aka ce su mallaki wannan ba da an sun ga inda aka ce su mallaka za su mallaka ko ba su mallaka ba don ka tambaye su waye khalifa bayan aliyu za ce husaini ne bayan husaini za ce hassan ne bayan hassan aliyu ba haka suka lissafo har zuwa mahadi to wai wannan gonar su ma ba su raba ba ko ko dai ba su ne halifofin ba jama'a ko mun fahimci wannan nake ko anya ko halifofin ne ya za yi halifa kuma na farko ya hana kuma halifa na hudu ya hana halifa na biyar ya hana halifa na shida ya hana kuna fahimtar wannan da kyau ko in ma an ce waɗancan ba halifofi ba ne to ali ne na farko ko to yanzu gonan bed ba ta daga cin halifancin shi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko kalli irin waɗannan abubuwa malam jama'a ku je koyi addini malam ya ce wa inna ma kanu yunfiquna hafi fi sabilillah duk abin da aka samu suna ciyarwa ne saboda Allah Ƙala rahima hulla, inna aliyan lamma wallal khilafa sai da na ali yayin da ya hau kan halifanci ولم يغيرها أما أمل فيها في أحد أبي بكر وعمر وعثمان bai canza hukuncin abubakar da umar da usman ba saboda shine hukuncin daidai walam ya ta'arrad li tamlikuha bai yi wani abu na ya mallaka ballanta na ya mallaka ma 'ya'yan shi ba wala li qismatin min ha. kuma bai raba komi daga cikinta ba bal kana yasrifuha fil wujuhi kana min man min qablihi yasrifuha fiha yana yin yanda waɗanda suka zo kafin shi ne su ma suka yi sun makanar biye da Hassan bin Ali, sannan abin ya koma hannun Alhassan dan Ali, sun biye da Hussein bin Ali, sannan abin ya koma hannun Hussein dan Ali, sun biye da Ali bin Hussein, sannan abin ya koma hannun Ali dan Hussein, biye da Hussein bin Hassan, sannan abin ya koma hannun Hussein dan Hassan, sun biye da Zaid bunul Hussein sannan abu ya koma hannun Zaid ɗan Hussein summa biye da Abdullahi bunul Hussein sannan ya koma hannun Abdullahi dan Hussein summa tawallaha bunul Abbas sannan daga nan ne sai bunul Abbas suka jibinci wannan al'amarin alama zakarahu abubakar albarkani gwargwadon yadda babban malami abubakar albarkani ya ambata fi sahihihi a cikin littafin shi a sahih duk waɗannan wa ha'ula'i kubara wa ahalal bait waɗannan su ne manyan ahalal baiti radiyallahu anhum Allah ya ƙara masa yarda wahum mu'tamiduna inda shi'a waɗannan su ne waɗanda suke abun dogara shika-shikai jijjigai su ne durkoki a wajen ‘yan shi'a wa a'immatihim kuma su ne limamansu lam yarwi an wahidin minhum annahu tamlaka ko tamallakaha wala warithaha wala warithat anhu ba wanda ya mallake ta ba wanda ya gaje ta kuma ba a ba da labarin wani ya gadar da ƴaƴan shi ba ko sun gada daga wajen shi ba wanda ya bada wannan labarin kuna fahimtar bayanin da malam, malaman da suke mana ko kuma ba ganewa aha mala ya ce falau kana ma ya hu shi'a haƙƙan da abin nan da ƴan shi'a suke faɗi gaskiya ne akhazaha ali da sai na ali ya kwace taron da ya zama khalifa au ahadun min ahli baitihi ko wani daga cikin iyalan gidan shi lamma zafaru biha yayin da suke nasara abin ya komo hannunsu <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku karanta littafin al-mufhim lil qurtubi a mujalladi na uku shafi na 564 shi yasa jama'a a zo a zauna a karantar da mutane musulunci shine kadai abin da ake so a duniya ba har batumati da shirme ba kun gano wannan da kyau ko wai sai mu bar al'amarin addini waɗannan 'yan oda da shirme suke a gari kawai kowa neman yaya zai raye yake ya nemi abinci ya kai gidan shi an jima matan shi ta kwanta ya sadu da ita garin Allah ya waye ta haihu a mutu a je abin ne a makabarta wai wannan ake son mu koma mi mu bar addinin musulunci yanzu wanda yake ce maka karka je ka zauna a karantar da kai addini to ya sa ka ka zauna kana mai aiki ko kuma ya baka jali ko ya baka sana'a madadin karatun da za a koya maka ka yi addini ka je ka samu gafaran Allah ka tuhumce shi akan wannan ka ce samu maka wani aikin in ba za ka zo kai karatun addini ba mutane su ɗabi'antu da ɗabi'a na nufaka mutane sun je sun haɗa kai da 'yan shi'a wai suna ƙoƙarin wai su kawo mu addinin musulunci matsala billahi lazi ba ta ƙadarin da zai nasara ko mun gano wannan da kyau ko shi sa dole ne in ba za ku yi addini ba ku bar mutane su yi addinin musulunci don Allah ku bar mutane su yi addini mu mun yanke shawara addini za mu yi Allah ya tsare mana imanin mu فسبحانك اللهم وبحمدك an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum